yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta farko da ta ƙarshe ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ni'imta mu da falalar haɗuwa a wannan masallaci masjidul ikhlas da ke nan unguwar sharaɗa a birnin kanon dabo yau 21 ga watan jumada al'ula shekara 447 ta hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wadda ta dace da goma sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya <clears throat> darasi na biyu cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke karatu daga cikin suratul hijir Allah ya albarkace mu da abin da muke karantawa da abin da za mu aikata daga yanzu da yardar Allah rana irin ta yau ranar talata ita ce ranar da za mu rinka yin wannan karatu idan dama ta samu a sake sa wani za a sa amma a yanzu dai da wannan za mu fara in Allah ya so muna roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar alƙur'ani mun yi karatu zuwa aya ta saba'in da bakwai yanzu za mu tashi daga aya ta saba'in da takwas zuwa abin da ya sawwaka Allah Ubangiji ya sa mu karanta daidai mu fahimta a daidai kuma mu yi aiki da daidai Allah rama Adam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فانتقمنا منهم وإنهم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين نعم فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين نعم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين نعم وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين نعم <coughs> وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين نعم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله يمك على البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma haƙiƙa mutanen laika sun kasance azzalumai fantakamna minhum sai muka ɗora musu azabar ɗaukar fansa wa innahuma kuma su mutanen laika da mutanen da suka gabace su na mutanen annabi lut garuruwansu labi imamin mubin ai suna kan hanya na tafarki bayyananne wanda kuke gani ba koyayye bane ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا an عنها معرضين kuma haƙiƙa mutanen shigir su ma sun ta manzanni kuma mun ba su ayoyinmu amma sai suka kasance masu bijirewa daga gare su wa yan yanhituna min aljibali buyutan Amini kuma sun kasance suna sassaƙar gidaje daga duwatsu suna zaune a cikin kwanciyar hankali da aminci wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin fa akadatkum as-sayhatu musbihin sai azaba ta tsawa ta kama su alhali suna wayewar gari a cikin asuba fama aghna anhum ma kanu yaktibun sai ya zama abun da suka kasance suna aikatawa bai amfana musu komi ba wajen kare su daga wannan azaba waɗannan ayoyi da muka karanta tsori ne akan ayoyin da aka ɗauko jerin gwanon bayani na tarihin annabawa a cikin wannan sura an fara a baya daga annabi ibrahimu alaihi salam alaihim na ba'a ibrahim da kuma a'a wa nabbihum an ibrahim bayan an gama sai aka yi labarin annabi lutu alaihi salam falamma ala lutin mursalun da aka gama da annabi lutu alaihi salam Allah maɗaukacin sarki ce a cikin labarin da ka ji na annabi lut inna fi zalika la ayatan lil mu'minin hakika a ciki akwai aya a bar ɗaukar izina ga masu imani to sai Allah ya faɗi labarin waɗansu annabawan shine ya kawo mutanen al'aika wa in kana ashabul aikati la zalimin wannan in din mukhaffafa ce min safila ma'anan ta qad ai wa qad kana ashabul aikati zalimin hakika mutanen aika su ma azzalumai ne irin waɗanda suka gabata waɗanda ka ji na annabi lutu alaihi salam mutanen ashabul aika ai ahlul aika wa sakinu al aika to ina ne al aika dukkan malamai suka yi ittifaki cewa al aika su mutanen annabi shu'aibu ne duk da anan ba a faɗi sunansa ba amma an san da cewa mutanen annabi shu'aibu ne alaihi salam to a waɗansu surorin ai Allah bai taɓa ce musu ashabul aika ba in banda anan da kuma suratu sa'ad to me yasa anan yace musu al'aika bayan a wasu wuraren yana ce musu mutanen madiyana wa ila madiyana akahum shu'aiba to tunda annabi shu'aibu dan madiyana ne sai aka ce menene alaka tsakanin madiyana da al'aika waɗansu suka ce al'aika sunan wani gari ne daban madiyana sunan wani gari ne daban shi an haɗa masa garuruwa biyu ne waɗansu malamai suka ce a'a gari ɗaya ne mai suna biyu dama ana iya samun gari ɗaya kuma yana da suna biyu ya ahla yassiri bala muqama lakum farji'u yaquluna la in raja'na ila al madinati wani gari ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace innaha taba yace ita ce kuma taba a wani yace innaha taiba duk gari ɗaya ne sannan makka ana ce mata makka ana kuma ce mata lallabi bi bakka ai duk gari ɗaya ne sai aka ce duka gari ɗaya ne ana ce masa madiyan ana ce masa aika waɗansu malamai suka ce a'a gari ne wanda yake da ƙauyuka da waɗansu wurare na zaman mutanen da suke kewaye da garin waɗanda suke kewaye da garin su ne ake ce musu ashabul aika waɗanda suke zaune a cikin birni su ne ahalu madiyana wannan zancen yana da ƙarfi saboda menene ma'anan al'aika da larabci al'aika wato shine ne alhadika allati tajtami'u fiha al-ashjar duk lambu ko gona wadda take cike da bishiyoyi manya-manya ko kuma ka ce ashajarul multab almujtami bishiyoyi masu yawa waɗanda suka yi duhu wanda mutane za su iya zama su samu hutu da nutsuwa a ƙarƙashin su su ake ce musu in ka tara sai a ce wannan al'aika idan suna da yawa sai a ce al'aik kamar yadda tamra dabino kwaya ɗaya attamru dabinai da yawa za ka al'aiku wurare-wurare inda ake da wuraren hutu a ƙarƙashin itatuwa al'aika kuma wuri guda ɗaya to sai aka ce wannan garin al'aika shine kamar garin da yake kewaye ko yake gefen birnin madiyana amma duka garin da yankunan wurin wuri ne mai daɗin zama wanda yake da bishiyoyi amma inda bishiyoyin suka fi yawa a gonakin wajen gari waɗanda ke zaune a wurin sai a ce musu ashabul aika waɗanda suke zaune a tsakiyar birni sai a ce musu ashabu madiyana da aka tashi halakawa da yake yi wa'azi da mutanen garin da waɗanda suke haɗe da garin ai wa'azin ya shafe su to da suka ƙi sai aka halaka su gaba ɗaya sai zama an haɗa da ashabul aika da ashabu madiyan al'aika ita ce kira'ar mafi yawan malaman kira'a abu amr da hamza da kisa'i da asim duk suna kira karanta al'aika da ma'arifa na alif da lam akan al'aika amma kira'ar nasir da kira'ar ibnu amir da kira'ar ibnu kafir suna karanta laika wa in kana ashabu laikati la zalimi sai to menene bambancin aika da laika waɗansu malamai suka ce al'aika su ne bishiyoyin laika shine sunan garin da bishiyoyin ke ciki waɗansu suka ce al'aika shine idan wuri ɗaya ne in ka haɗa su duka kuma sai a ce laika ko ma menene mun hararo ma'anar wa in kana ashabul aikati ana nufi waɗansu mutane ne da suka samu gata ta cin moriyar zama a wani wuri mai cike da ni'ima sun ci gajiyar moriyar wannan ni'ima sai suka canza ni'imar baddalu ni'matallahi kufran sai suka canza wannan ni'imar da kafirci sai suka ƙibin Allah da ya ba su wannan ni'imar sai Allah ya turo musu da annabi shu'aib sai zai musu wa'azi sai suka ƙara bayan kafircinsu kuma sai suka fara ayyuka na ta'addanci sai ya zama suna kafircewa Allah sun yi azulmul akbar ta hanyar zaluntar kansu da kafirci sai kuma suka hada da zaluntar 'yan uwansu sai zama duk wanda yake da ƙarfi zai danne na ƙasa 'yan kasuwa sai suka fara tauye mudu ko duk wani abin da awo za a yi ko na sikeli ko kuma na mudun da za a auna sai suka tauye mudun suka kuma tauye sikelin to shi annabi shu'aibu da ya zo sai ya musu wa'azi akan abubuwa guda uku na farko halinsu na kafirci na biyu halinsu na tauye mudu da tauye ababen aure na uku kuma shine fashi da makami irin wanda mutanen annabi lutu suke yi waɗanda suke da kuɗi sai su zama ɗan jari hujja sai su tauye mudu domin su rinka ci a jikin talaka wanda baya da jarin da zai yi kasuwa ya yi wancan sai zama ɗan fashi sai ya tsare hanya sai zama dukkan garin kowa mai laifi ne shine Allah ya ce wa in kana ashabul aikati la zalimi waɗannan mutane azzalumai ne sun yi zalunci da zaluncin kafirci sun kuma yi zalunci na zaluncin tsakaninsu na bil adama ina fata ana fahimta idan an ce azzalimu yana daukan ma'anar azzulmul akbar la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kafirci shi ma ana kiransa zalunci duk wanda ya bauta wa wani ba Allah ba yayi zalunci wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin in ka bauta wani ba Allah ba ka zama cikin azzalumai ya qaumi innakum zalamtum anfusakum me suka yi bittikazikum al-ijl kun bauta wa dan baraki kun bar Allah don haka kun yi zalunci to shi yasa Allah ya ce musu la zalimin su azzalumai ne domin duk wanda ya bauta wa wani ba Allah ba yayi zalunci domin yayi zalunci a cikin haƙƙin Allah bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai idan ka ɗauki haƙƙin wani ka ba wani ka yi zalunci duk da cewa kanka ka zalunta shi yasa yake innakum zalamtum anfusakum Allah ya fi karfin a zalunce shi ka in kai kai zalunci amma zaluntar kanka kai ba Allah ka zalunta ba shi yasa Allah zai ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin mu ba zalunce su ba su suka yi zalunci domin kafirci zalunci ne kuma Allah ce wal kafiruna hum zalimun ai kafirai su ne azzalumai zaka shi yasa yace musu la zalimin sannan zalunci ne kuma tauye haƙƙin wani ɗan uwanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu kar ku rinka zaluntar junan ku ta hanyar wani ya ci kayan wani ba tare da haƙƙi ba Allah ya hana kuɗin wani kar ya shiga hannunka sai da haƙƙi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan la ta'kulu illa an takuna tijaratan sai dai idan kasuwanci ne an tarabin minkum ko wani abin da akwai yarjejeniya idan mutum dukiyar wani ko jinin wani ko mutuncin wani ya shiga hannunsa sai bai yi da shi yadda ya kamata mai adalci ya yi ba ya yi zalunci to wannan zalunci yana cikin abin da mutanen aika suka yi sai Allah ya sa masu da shi ina fata an fahimta don haka sun yi zulmun ne fi ma hum wa baina rabbihim da kuma zulmun fi ma baina anfusihim shi yasa Allah ya ce haqiqa waɗannan mutane azzalumai ne sun kai makura wajen zalunci duk abin da ka ji an yi wa ashabul aika ba an musu bane haka kawai an yi musu ne saboda su azzalumai ne fanta minhum Allah ya ce shi yasa sai muka ɗauki fansa a kansu intiqam shine a yi maka abu kai kuma sai karama shi Allah duk abin da zai yi to sai an yi masa yake rama shi Allah baya taba mutum da zalunci idan shi mutumin bai taba wani haƙƙin Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace duk wanda kaga Allah ya halaka sunnan wa tilkan qura ahlaknahum lamma zalamu duk alƙaryar da kaji Allah ya halaka ta to ta yi zalunci to shi yasa su ma da suka yi zalunci fanta famna minhum shi kuma Allah wallahu azizun zuntiqam Allah shine madaukaki mabuwayi kuma wanda yake iya daukan fansa dukkan mu bayin Allah duk ƙarfinka akwai abin da za a maka sai dai ka hakura ko kai waye akwai kuma abin da za a maka sai dai kai Allah ya isa akwai abin da za a maka ba kama isa kai Allah ya isan ba to amma ubangiji shi ba haka bane wannan rauni ne da dan adam yake da shi kowane mutum a duniya sai da aka cince shi ko annabawa ba su zauna haka ba sai da suka samu abokan adawan da suka zalunce su wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa kowane annabi ma yana da yan adawa yan adawa ai su suke inda ya adawa irin adawa ce irin wadda take take haifar da albagda da ashahna da hasada da sauransu to akwai mutumin da ko kuma kowane mutum akwai wanda mutum yake iya ramawa akwai wanda mutum bai iya ramawa to shi Allah ba haka bane shi yasa Allah yake fanta kamna minhum sai muka dauki fansa a kansu wannan kamar Allah yana ishara ne wa duk wanda zai dauki halin mutanen aika da cewa shi ma fa Allah zai ɗauki fanta a kansa domin Allah baya barin ta kwana a fahimta kuma idan ka ga Allah bai yi azaba ba wa wanda ya cancanci azaba to sai dai idan falalar Allah ce ta sauka a kansa sai Allah ya ce ya yafe amma Allah maɗaukakin sarki zai iya rama duk wanda ya tsokano shi to shi ke fanta kamna minhu saboda Allah maɗaukacin sarki shine azizun shi ya ɗaukaka ya buwaya ba wanda ya fi ƙarfinsa kuma baya bari in an yi yara to shine bincika to waɗanda Allah ya ga dama idan an yi masa ya yafe ya kai iya yafewa kamar yanzu a wannan zamanin namu ana yin abubuwa da yawa sai Allah maɗaukacin sarki ya yafe wa ma asabakum min musibatin fa bima katabat aydikum wa ya'fu an kathir kuna yin abu da yawa Allah yana yafewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da mu mu rinka roƙon Allah al'afu shine Allah ya afuwa ya rangwame domin idan Allah ya ga dama komai aka masa yana iya yafewa Allah yana iya a yi kafirci ba kuma sai ba zai yi intikami ba a nan duniya wani irin kafirci ne yanzu ba a yi ta yi daidai da ko sama da irin na mutanen aika amma yanzu Allah baya halaka mutane saboda afuwarsa sai sa baya intikami irin na nan duniya wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim tunda kai kana cikin wannan al'umma to ba za a musu irin waccan azabar ba to saboda addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kar Allah ya rinka ramawa irin yanda yawa mutanen baya ko an yi yayi hakuri in yaso sai an ji lahira ai to amma a lahira kan dole sai an yi shine ma'anar wato wallahu azizun duntiqam Allah yana daukar fansa to akwai daukar fansan da Allah zai ce tamatta bi kufrika qalilan ka ci gaba da cin moriyar kafircinka ba zan kama ka anan ba innaka min ashabin na sai ka zo tukun to su sai Allah ya kama su shine fanta kamna minhu anan akwai tambaya Allah ya ce sun yi kuma ya kama su yanzu kes din ya mutu magana ta kare tunda sun yi laifi kuma Allah ya kama su shikenan takurin gudu a a akwai saura idan mutum ya yi laifi ba na kafirci ba sai Allah ya kama shi a nan duniya to ta yi magana ta ƙare amma idan laifin da mutum ya yi kafirci ne sai Allah ya kama shi to wannan intikam ɗin ba shi ne asalin azabarta ba azabar tana zuwa wannan intikam ɗin kamar an kamo shi ne zai je yayi waitin trial idan yana zaune a cikin kabari ko duk abin da aka yi masa irin yadda za a bada sammaci ne a ce a je a kamo wane mai laifi idan aka kamo mutum barawo kafin a kama shi ya yi targaɗe kafin a kama shi yan tamore sun dake shi kafin a kama shi ta yi ma ya fasa ido idan aka zo yin masa hukunci akan yi sata za a ce za a yanke maka hukuncin kaza amma tun da ka ta karye za ka za a rage maka hukuncin ana la'akari da ya faru wajen kama shi to shi ma duk azabar da Allah yi wa waɗannan an yi ne wajen kamo su kafin su zo a zo a yi shari'ar zo ka shari'ar sai an je gaban Allah ka wannan fanta kamna minhu ba magana ta kare bane wannan duk abin da ji Allah ya musu azaba yayi ne domin a kamo su su zo wurin sa to garin kamowar ne sai Allah ya sa a yi mummunan kamo shine kaji duk abin da aka yi azaba wa mutanen baya shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa azaqahumullahu al-khizya fil hayati dunya Allah ya ɗanɗana musu azabar wulaƙanci a duniya amma wala azabul akhirati akhza in an je lahira azabar lahira ta fi wulakanci sama da wannan abin da aka yi shi yasa Allah zai ce a duniya an yi masa azaba amma wala azabul akhirati ashab azabar lahira ta fi tsanani to wannan shine ma'anar fanta kamna minhu sai muka ɗauki fanta a kansu amma ɗaukar fanta irin ta wanda za su yi ana gani za a yi musu suna gani shine fa akadat humus sa'iqatu wa hum yanzuru suna ji suna gani a kama su saboda su gane ba su fi karfin Allah ba amma wannan duk kamun da aka yi aka je lahira kuma akwai azaba Allah ya tsare mu da kafirci to shine Allah madaukakin sarki yace kamna minhu sai su ma muka dauki fanta a kansu wa innahuma su biyu yana nufi matakinu qaumi lut wa matakinu ashabil aika garuruwan mutanen annabi lut mutanen sadum da garuruwan mutanen annabi shu'aib ai suna nan akan hanya a fili bi ma'ana wa inna matakina qaumi lutin wa matakina qaumi shu'aib ai ashabil aika labi imamin ai labi tariqin mubin ai mustabinin wadih Allah maɗaukakin sarki ya sa mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aib kamar yadda Ibn Kathir ya ce ba sa da nisa tsakanin su na gari domin mutanen makka da madina idan za su yi tafiya zuwa sha, ta hanyar garinsu suke bi kuma suna ganin wuraren da aka halaka waɗancan mutanen shi yasa Allah yake da su wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl ai kuna bi ta hanyar su kuna gani to shi yasa nan Allah yake wa innahuma la bi imamin mubin ai suna kan hanya da kuke bi me yasa yake imam al imam nan ba wai na imam na limanci ba al imam ma'anansa shine ma ya tammu bihi al insan abinda duk zaka yi koyi da shi to titi ma hanyar tafiya ana kiranta imam لأن المسافر يهتم بالطريق ليصله ليصل أبنا أبنا ليوصله إلى قصده saboda ai hanya ya zama kamar limamin ka don shi kake bi har ta kai ka inda zaka je to shi yasa Allah ya kira hanya da suna imam saboda hanyarsu suke bi kuma za su ga ta gefen garuruwan da aka halaka su suke bi to shi ne ma'anan labi imamin mubin kuma an kira al-imam da al'imam domin ma'akudu ne min wato amma al'ammu kuma shine alƙasdu shi yasa Allah ya ce wala amin albayt alharam imana qasidin albayt alharam to duk inda ka nufa kana tafiya sunan abin imam ko kuma itima. to shi yasa Allah ya ce wa innahuma labi imamin mubin to sai Allah ya ce wala kad kazzaba ashabul hijr Mursalin. yanzu dai an ji labarin mutanen annabi shu'aib alaihi salam mutanen annabi shu'aibu alaihi salam su ne mutanen madiyan mun yi cikakken bayani a kansu da tarihinsu a cikin suratul araf da suratul hud waɗannan garuruwa da wanda yanzu za mu faɗa na ashabul hijir da waɗannan na ashabul aika da mutanen baya na mutanen annabi lut suna da kusanci sosai shi yasa a surori da yawa sai kaga Allah ya jera labarin su a wuri guda saboda suna da alaka ta kusancin zamani da kuma alaƙa ta kusancin irin laifuffukan da suka yi da kuma alaƙa ta kusancin irin kamun da aka yi musu ba za ka ga sun haɗu da annabi nuhu alaihi salam ba don mutanen annabi nuhu alaihi salam ba da irin wannan azabar aka musu ba ba za su haɗu da mutanen annabi musa ba don ba da irin wannan halakawar aka yi musu ba amma su dukansu za ka ji fa aka zat humur rajifatu fa aka zat humur sayhatu an gane ko da kuma su mutanen annabi lutu alaihi salam duk tafiyar kusan iri ɗaya ce shi yasa a suratul araf sai Allah ya jera su sai fara kawo mutanen annabi salihu wanda su ne a nan a tsakiya ashabul hijir sannan sai kawo mutanen annabi lutu alaihi salam a tsakiya wanda a nan su ne na farko sannan sai kawo mutanen annabi shu'aib alaihi salam wancan a can su ne na ƙarshe a nan kuma suna tsakiya a cikin suratu hud sai sake jerawa irin haka annabi salihu shine farko bayan annabi hud sai kuma annabi lut alaihi salam sai kuma annabi shu'aib alaihi salam an fahimta ko to amma a can gaba a cikin suratu a shuara shi kuma sai ya fara da annabi salihu shi ma a can annabi lut alaihi salam a tsakiya sai ya kawo annabi shu'aibu a can ƙarshe kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum shu'aib to kaga tunda a can Allah yake iz qala lahum shu'aib ka tabbatar annabi shu'aib shine mai ashabul aika to waɗannan lokacin da annabi shu'aib alaihi salam yake musu wa'azi wa mutanensa kamar da yake cikin suratul hud sai yake la yajri mannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lut minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ai suna kusa da ku kaga kawo shu'aib ai sai kawo mutanen annabi salihu sai lut sai waɗannan saboda a jere dama Allah yake kawo su sai ce su ba su da nisa da ku suna kusa da ku ta wajen gari kuma suna kusa da ku ta yadda ana gama da mutanen annabi lutu sai annabi shu'aibu sai shi kuma zai bayyana Fanta fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin mutanen annabi shu'aib alayhi salam laifuffukan su kamar yadda muka ce na farko kafirci kowane annabi idan ya zo yana farawa da maganar tauhidi ne wa ila madyana akahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru haka shine farko haka ya nuna su kafirai ne قد جاءتكم موعظة من ربكم فأوفوا قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان kaga ya nuna suna tauye mudu iri awo irin na mudu wal mizan kuma suna tauye irin na awo na sikeli duka biyu suna tauyewa wanda duk abin da zai sayar ana aunawa da nauyi ne yana tauyewa wanda duk abin da zai sayar ana auna wajen yawa ne shi ba yana tauyewa shi ne fa'aukul kaila wal mizan laifi nawa kenan biyu na farko malakun min ilahin gairu na biyu kuma ba fa'aukul kaila wal mizana sun a ashiya'ahum kar ku rinka tauyewa mutane kayan su wannan duk jingine ne akan wancan domin in ka tauye mudu ka tauye kayan mutum sai ce wala ta asau fil ardi mufsidin ku daina yin barna a bayan kasa wannan shine fashi da makami ai wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha annabi shu'aib annabi salihu shi ma wala ta asau fil ardi mufsidin kar ku rinka fashi da makami su ma nan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha fashi da makami kamar yadda annabi lutu alaihi salam innakum la ta'tuna rijala wa tatfa'una sabila kaga fashi da makami su ma to waɗannan laifuffukan da suka haɗu shi yasa Allah ya haɗa su a nan saboda ka gane duk inda waɗannan laifuka suka haɗu akan mutane to sun cancanci Allah ya musu azabar fanta min minhu ko ba a musu a ba a musu a can to abin takaici shine duk waɗannan abubuwan mu a zamanin mu ana yin su dukkan su ana yi plus abubuwan da ma babu su a alkur'ani duk abin da kaje an halaka mutanen baya akan sun aikata a wannan zamanin da ya fi kowane zamani albarka saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai mutane kuma baddalu ni'matallahi kufra sai suka canza wannan ni'imar Allah din sai ta zama kuma abun butulci wa Allah sai suka yi abubuwan da annabawan baya waɗansu annabawa ma ba a yi su ba waɗansu annabawa ma ba a yi irin wannan laifin a zamanin su ba to wannan shine bala'in da yake cikin al'ummar mu a yanzu wanda shi yasa kaga Allah yana yawan kawo waɗannan labaran saboda mu in yanzu su ɗauki izina da su ai ba Allah yana bada labari kawai don ka ji dadin cewa an yi abu kaza a gari kaza bane a'a wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada mu tabbatar da zuciyarka akan abin da kake daidai ne sannan ku kuma mutane saboda wannan labaran da kuke ji laqad kana fi qasasihim ibra akwai abun daukan izina idan dai kuna da hankali to shine Allah madaukakin sarki yace walaqad kadzaba ashabul hijr al mursalin mutanen hijir su ma sun ta manzanni al hijr wani gari ne wanda shi kuma shine mazaunin mutanen annabi salihu alaihi salam annabi salihu sunan mutanensa samud wannan samud din sunan kabilar ne amma sunan garin da suka zauna alhijir alhijir din wani yanki ne da yake da garuruwa da suka harhaɗu da ake kiran wurin alhijir wannan wurin yana cikin ƙasar saudi arabia a yanzu yana wato arewa maso kudu na saudi arabia a cikin jihar madina madina babbar jiha ce tana ɗaya daga cikin jihohi masu girma a saudi arabia daga cikin local government da suke karkashin madina akwai local government ɗin al'ula to karkashin wannan local government ne akwai wannan garin alhijir waɗanda suke ganin hotuna a cikin kusa ga hotunan waɗansu manya-manyan duwatsu waɗanda suke da alamar mutane sun fafake su da alamar mutanen baya sun zauna a cikinsu wannan wurin a yanzu ana kiransa mada'inu salih to shine alhijir shi ne wanda Allah yake nufi a nan domin hijir a alkur'ani yana zuwa da ma'anoni guda uku wannan alhijir din yana nufi garin mutanen annabi salihu alaihi salam يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وانت حجر با wannan bane ranar da kafirai za su ga mala'iku to ranar kan babu albishir ga kafirai wa yaquluna sai dai kafare su rinka ce musu shijiran mahjura kukan nesa nesa da za ku samu albishirin Allah kaga ya zama alhijir bi ma'anarsa as-saddu wal man'u a hana ka samun wani abu ko at-tahrimu min ash-shay a haram ka maka wani abu sannan sannan alhijir yana zuwa a cikin alqur'ani da ma'anar shamaki ko alhaji kamar yadda Allah madaukakin sarki ce huwa alladhi marajal bahrayn hadha adbun furatun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakan wa hijiran mahdura wancan hijir din ma'anarta shamakin da Allah ke sawa a tsakanin ruwa da ruwa ta yadda wannan ruwan ba zai shiga cikin wannan ba baina kuma barzakun la yabai wannan barzak din shine hijir sannan hijir kuma yana zuwa da ma'anan al'aql hal fi zalika qasabul lidhi hijir wancan hijir din ma'anar sa hankali to amma a nan kuma Allah da ya faɗi alhijir yana nufin sunan gari wanda mutanen annabi salihu alaihi salam suka zauna a ciki walakar kazzaba ashabul hijr al-mursalin Allah yake sun karyata al-mursalin al-mursalin jam'i ne na manzo annabawa nawa aka tura musu ɗaya ne wa ila samuda akahu salihan me yasa aka ce manzanni bayan kuma manzo ɗaya aka tura musu domin duk wanda ya karyata manzo ɗaya kamar ya karyata dukkan manzanni ne domin dukkan annabawa su ɗaya ne an fahimta ko dukkan annabawa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu kowane annabi in yazo ya qaumi u'budu allaha ma lakum min ilahin gairu don haka idan ka karyata daya ka karyata su gaba ɗaya ne kuma idan da za ka yi imani da duka sai ka ce wannan shi baka yi imani da shi ba ya sa mutum ya kafirce mu da duka sauran innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan Allah ce duk wanda yake raba tsakanin annabawa ya ce zai yarda da wannan ya bar wancan wanda ya zama cikakken kafiri to shi yasa su sai aka ce sun karyata dukkan manzanni saboda sun karyata nasu manzon an fahimta ko ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا كما من باسوا آيوهم fakanu anha mu'ridin sai suka kasance masu kau da kai masu bijirewa daga ayoyin waɗansu ayoyi ne ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na fili dama annabinsu ya ce musu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum aya da hujja ta zo muku daga ubangiji haka a anan ita ce wannan ayatina ayoyin Allah akwai shar'iyya akwai kauniyya ayar Allah da Allah ya tura musu mafi girma shine wannan wa'azin da ya musu ai duk abin da annabi ya karanta musu Allah ya ce ai ya zama ayar su kamar da mu ayar mu alqur'ani za a ja su kuma ayar su fa littafin da aka ba wa annabin su ya karanta musu shine aya sannan ayar ai ba ɗaya bace kaga su zama ayatin sai yana daga cikin ayoyin su kuma na fili banda ayoyi na karantawa an ba su kuma aya ta fili shine lokacin da suka ce mata, kai annabi salihu wa inna zunnuka lamin ne, muna gani ƙarya take yi fati bi aya in dai gaskiya ne ka zo da wata aya in kunta min as-sadiqin to shine sai ya zo musu da na qatullahi lakum aya ga ayan nan Allah ya ba ku wannan taguwa to wannan taguwar ta zama aya in ka haɗa ta da waɗancan ayoyin sun zama aya na mun ba su ayoyin mu fa kanu anha mu'ridin sai suka bijire wa ayoyin ayoyin da ake karanta suka ki aiki da su ita kuma wannan ayar tara tagumin taguwa da aka aiko musu da ita aka ce da su laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum ita ta sharuwa yau ko kuma ku sharuwa gobe to su kuma fa aka sai suka sai suka yi ne suka suka soke ta suka yanka ta suka kashe ta kafin su kashe ta ma fa kadzabuhu sai da suka kare ta shi akan ayoyi shar'iyya fa aqruha sannan sai suka sai suka soke ta kaga sun sun sun kafirce da duka ayoyin kenan to shine Allah ke fa kanu an ha mu'ridin sai suka bijire wa ayoyin wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin karka dauka fa na hana musu wata ni'ima ne yasa suka yi haka sai Allah ce a na ba su dama ta yadda duwatsu suke samu sai su tafi sai su sassaƙe sai su ƙera gida a cikin dutsen sai su zauna a ciki an fahimta sun samu damar da za su iya fasa dutse sai su ɗauki dutsen sai su zo da shi sai su gina gida irin yadda suke so shine wa samudan ladina jabu safra bilwad sai su ɗauko su zo da shi su gina sannan sun samu kuma wa kanu yanhifuna min aljibali buyutan suna kuma samun damar da aljibal sai su abu babban dutse sai su sassaka ba wai sai ka ɗauka ka fata ba shi kanka dutsen za ka huda ciki sai kai flat din ɗinka a ciki sai ka shiga ciki ka zauna saboda dama da Allah ya ba su aminin kuma suna cikin zaman lafiya da aminci ka samu gida irin wanda kake so har irin wannan gidan fa Allah maɗaukakin sarki ce nuna min suhuli ha usuran cikin sauki fa suke gina soro bene babban gida manshan shine kasar sannan wa tanhituna aljibala buyuta in kun ga dama kuma sai ku je ku huda dutsen da kansa sai ku zauna a ciki kuma aminin kuna cikin aminci Allah ya haɗa maka wannan duka amma kuma ka karyata ka kafirce to shine Allah madaukakin sarki ce da na tashi kama su shine fa aka zatu musaifa sai azabar tsawa ta kama su musbihin daidai lokacin da sun yi baccin su sun huta daidai lokacin wayewar gari sai azabar ta sauka musu shine fa aka sai hatu musbihin Allah yake fa ma aghna anhum ma kanu yaksubu sai zama duk abin da suka kasance suna aikata bai musu amfani ba gashi sun gina gidaje gidajen nan ba su kai yadda za su iya tserar da su kar azaba ta same su ba da aka tashi musu azaba sai Allah musu azabar da duk inda kake sai azabar ta fito da kai ba ruwa aka yi musu ba ballantana ka ce suna cikin dutse ai ruwa ba zai je kan dutse ba da Allah madaukakin sarki ya tashi kama su fa amma samudu fa uhliku bi sai Allah ya sa aka yi musu wata irin tsawa mai bala'in ƙara wanda idan ka ji wannan ƙarar za ta fasa dodon kunnen mutum haka wannan abin ya sa dole sai suka fito saboda tsananin ƙarar to suna fitowa waje kuma sai aka fara girgizar ƙasa shine fa aka da rajifa shine irin abin da aka yi wa mutanen annabi shu'aib su mutanen annabi shu'aibu su ba tsawa su an haɗa musu tsawa ne ai an haɗa musu da tsawa da girgizar ƙasa ƙara a kunne girgizar ƙasa a ƙasa da kuma fa kadzabuhu fa akhadhahum adhabu yawmi zulla sai aka turo musu da wani girgije sai da suka gani sun ɗauka girgijen na ni'ima ne a sai girgije ne wanda yake cike da azaba a ciki kawai sai fara aman wuta za ka sai zama wuta daga sama girgizar ƙasa daga ƙasa ga kuma tsawa a tsakiya shi ne abin da Allah yi wa mutanen annabi shu'ai mutanen annabi salihu kuma aka yi musu tsawa sai da suka fito kuma sai ƙasa ta fara jijjiga a kansu to wannan ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu da sassafe aka yi musu wannan lokacin da kowa yana nan a gida kuma lokacin da kowa ya gafala lokacin da ba wanda yake tsammani za a yi azaba to sai azabar ta zo in ba ku manta ba waɗancan su ma inna mau'idahum as-subh su ma wannan fa aka da kuma sai hatu muslihi da sassafe kenan Allah ka tsare mu da azabar ka fama amna anhum ma kanu yaktubu wannan ma kanu yaktubu ko ya zama abinda suka yi aiki suka tara suka giggina wannan ba zai bai musu amfanin komai ba saboda sun mutu sun bar shi ai duk abin da suka gina Allah maɗaukakin sarki ya sa sun mutu fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalam sai gashi gidajen suna nan wofi ba kowa a ciki amma su an gama da su kaga wannan aikin da suka yi kenan na gini na yan tuna minar jibali buyutan ko kuma ya zama gun shine lokacin da suka ga azabar ai sun fara gudu shine fanaqabu fil biladi hal min mahis da ana jin azaba sai kowa ya fara gudu yana neman inda zai buya da inda zai laɓe kar azaba ta kama shi Allah ya ce duk waɗanda aka zo musu azaba sai da suka yi irin wannan to wannan guje-gujen kamar yadda dan annabi Nuhu yake sa awi ila jabalin ya'simu ni ma. Ai kwa sai dan kokarin sa to wannan kokarin da suke ta yi bai musu amfanin komi ba sai da azabar ta kama kowa daga cikin su kuma da Allah ya gama da su bai bar wanda zai bada labari daga baya ba ma shi yasa ke fa hal tara lahum min baqiya kaga akwai wanda Allah ya rage wanda zai zama shi zai bada labari babu kowa dukkan su Allah ya gama da su kuma akan halaka waɗannan mutanen ne Allah ya ce fa damdama alaihim rabbukum bi dhanbihim wannan zunubi da suka yi sai Allah madaukakin sarki ya kama su da shi fasawaha sai Allah ya ta garin ya zama kowa ya koma kasa wala ya kafa uku baha kuma Allah baya jin tsoron gobe ne zai faru duk wanda ya jika aiki irin wannan sai ya ji tsoron akwai wani abu da zai faru amma Allah baya jin tsoron gobe waɗansu za su zo su ce me yasa kai wa samudawa haka duk waɗanda Allah ya halaka su magana ta kare kuma wallahi ba wanda ya isa sake daga magana shine wa malakum min nasirin ba wanda zai zai magana wa Allah ya ce kayi wa waɗansu kaza kayi kaza kayi kaza abinda Allah ya kaɗan ne ma wala azabul akhirati akhza abinda Allah zai yi a lahira ya fi tsanani akan wannan baka Allah yana ba mu irin waɗannan labaran ne don mu ji tsoron Allah idan za ka ji irin waɗannan ayoyi amma ba za su ka ji tsoron Allah ba to kai asara karatun Qur'ani bai maka amfanin komi ba shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama jin irin waɗannan labarai suna sa yana ƙara jin tsoron Allah ne sai ya ƙara taka tsantsan haka kuma ya ladabtar da sahabbansa a kai ya taso a hanya daga madina da za su tafi yakin tabuka sai bi ta wannan alhijir din da yana gari sai ce da su sai ga waɗansu sun sauka har su je sun fara ɗeban waɗansu abubuwa da suka gani a garin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusahum kar ku rinka shiga gidajen waɗanda Allah ya halaka su bayan sun yi laifi yace illa an takunu baki sai dai idan za ku shiga da kuka saboda kuna tuna me ya faru da su amma kuna cikin annashuwa da dariya da jin daɗi ku shiga ku daga bayan ga abin da Allah ya yi anan ya kamata ku ɗauki izina ku ji tsoron wanda ya yi wannan kuma zai iya muku sai ce sai dai ku rika kuka akan ku karya muku irin haka saboda tun da yayi da zai iya a yanzu ma rahmat ta ce kawai ta sa bai yi ba da ganin damansa amma in yana so yayi in ya sha yo azibukum in ya so yana iya muku azaba don haka shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ayoyi suna sa da gaske na jin tsoron ne to mu ma shin waɗannan ayoyi suna sa mu muna jin tsoro idan ka je ana faɗa waɗannan fa mutane ne ‘yan uwanmu suna da ƙashi da tsoka da jini a jikinsu kuma duk abin da zai mana zafi su ma zai musu zafi a jiki amma ka ji irin abin da Allah ya musu ba komai ya sa ba saboda sun ki su yi abin da Allah ya ce sun kuma yi abin da Allah ya hana amma sai gashi mu a wannan zamanin wa'azi baya amfani fa ma tuhunin nuzur wa'azi baya amfani wa mutane suna ji ana faɗa amma ba sa ɗaukar izina da cewa Allah da ya yi wancan har yanzu yana nan kuma inna rabbaka na bil yana nan yana jira ku gama ku zo wannan ya ishi ɗan adam ya ji tsoron Allah ba a karanta ayoyi irin waɗannan saboda kawai a ji labarin a wuce a'a Allah yana yawan maimaita labaran ne saboda idan ka ji ka ji tsoron wannan ubangiji kuma lalle ubangiji huwa ahlu taqwa ya cancanta a ji tsoronsa jama'a muna fahimta to shine ma'anar da Allah madaukakin sarki yace fa ma azna anhum ma kanu yaksubu duk abin da suka riga suka yi bai musu amfanin komai ba kuma labarin su ya riga ya kare an gama da su an kawo waɗansu an shiga shafin waɗansu su kuma nasu labarin ya kare kenan waja'alnakum ahadith wa mazzaqnakum kullu mumazzaq sun zama sai dai a cikin labarin tatsuniya a ce su wane da su wane an yi su a baya amma maganar su ta kare kuma tun da suka aka fara waccan azabar har yau ba a daina ba ranar kiyama ma za a ci gaba daga ranar da Allah ya kama mutum in dai akwai kafirci a cikin kamu to za a ci gaba da azaba ne daga ranar da ya ga mala'ika ba zai sake fita a cikin azaba ba har abada so da dukkan kafaran da suka mutu a yanzu ba kwanciya suke suna jin suna bacci suna jin daɗi ba yanzu ma azaba suke sha annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab sai an jira nan kiyama a ce a shiga babban wannan duk abin da aka yi so mun tabi to hakika ubangijinmu abin tsoro ne Allah ubangiji ka sanya mana tsoronka a cikin zuciyarmu ka sa kuma abin da ake karanta mana ya mana amfani a cikin ɗan mintocin da suka rage za mu ji kaɗan daga cikin darussa da suke cikin waɗannan ayoyi idan lokaci ya yi sai ku gaya mu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kana ashabul aikati la zalimi hakika mutanen laika azzalumai ne babban darasi a nan shine masu zalunci ku guji zalunci masu zalunci ku ji tsoron zalunci duk abin da Allah ya hana kansa ba yadda zai ya yarda kai kuma kai idan ko ka aikata to Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda wa man yazlim minkum nuzikhu azaban kabira duk wanda ya zalunci a cikin ku zan ɗanɗana masa azaba mai girma saboda Allah shi ne kaɗai wanda ko ya yi zalunci ba wanda zai tambaye shi kuma ko da Allah zai ga dama ya yi dama kayansa ne yanzu da Allah maɗaukakin sarki mafi tsadar abin da ya shi ne ranmu da Allah zai ga dama duk ya kashe mu shi kenan sai a ce ya yi zalunci da a ce da ya rubuta shekara sittin za ka yi sai ya rage sai ce ya fata sai ya kashe ka a shekara talatin sai a ce ya yi zalunci idan ka kawo yar akuyar ka ka daure a gida kace sai bayan shekara biyu za ka yanka sai kai shekara ɗaya sai ka ɗauka ka yanka akwai wanda ita zai ce maka wace ka yanka ka to akuyar kama da ba kai ka halicce ta ba ba a ga kayi zalunci ba in ka kama kai gunduwa gunduwa da ita balle in Allah ya ga dama yayi gunduwa gunduwa da mu kayansa ne dama shi yayi in ya ga dama duk abin da ya mana ba zalunci ba ne amma sai yake shi ba zai yi zalunci ba in kaga kayiya in kaga yayi maka kayi ne to kai kuma sai ka yi wa wanda bai yi ba wanda bai ci kayanka ba ka ci kayansa wanda ya ida maka aiki ka biya shi wanda ya cancanci wani haƙƙi ka ba shi wanda ya baka amana ka isar idan baka yi haka ba to ka yi zalunci duk kuma wanda yake zalunci ta yi jiya yayi ya kwana lafiya saboda shekaran jiya ma yayi ya kwana lafiya yau ma yana cikin yi kuma gobe ma zai ci gaba to sai Allah ce a gaya musu wala tahtabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka dauka Allah ya rabka da ne ga waɗannan azzaluman abin da suke yi a'a Allah bai manta ba kuma Allah bai rabkana ba inna ma yu'akhiruhum li yau yana jinkirta musu ne akwai ranar hisabi tashkhasu fihi al-absar shi ne ranar da ido zai daina fata ana fahimta ko don haka mu guji zalunci darasi na gaba shine Allah ce fanta kamna minhum wa innahuma labi imamin mubin suna kan wata hanya a fili shin wannan yana nuna cewa ya halatta mutum ya kai ziyara a waɗannan wuraren domin buɗe ido domin gane wa kai domin kwafar tarihi wannan malamai suka ce baya halatta a je irin waɗannan garuruwa saboda kawai mutum ya je yawon buɗe ido da shakatawa an yi wuraren shakatawa a irin waɗannan wurare yanzu a saudi arabia da ake ce ma daɗin salih amma bai halatta mutum ya je wurin da niyyar cewa ya je ne don buɗe ido ba akwai hotel hotel da wuraren hutawa da wuraren zartu da wuraren wane ne wannan duk bai halatta a ce mutum abin da zai kai shi ba kenan sai dai in mutum ya je domin ɗaukar izina ko domin wa'azi wa kansa ko ma waɗansu na faɗa ne saboda wannan wurin na alhijir a yanzu unesco ta sa shi ɗaya daga cikin wurare waɗanda suke na tarihi na duniya waɗanda za a iya zuwa a ziyarce su domin buɗe ido amma banda musulmi haramun ne musulmi ya je waɗannan wurare domin yawon buɗe ido annabi sallallahu alaihi ce sai dai in za ku je kuna kuka waɗansu malamai suka ce da kukan zahiri da kukan zuci in dai za ka ɗauki izina ne ka ji tsoron Allah ya ƙara maka imani kana iya zuwa amma in dai za ka je ne saboda kawai ka huta saboda ka je ka ga tarihi a ce ga mutanen ka za su zauna a nan kai da akwai civilization in dai abin da zai sa ka je kenan to wannan bai halatta ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum kada ku rika shiga gidajen waɗanda suka zalunci kansu fatusibakum ma asabahum kada abin da ya same su ya same ku jama'a mun fahimta abinda lokaci ya bamu dama mu faɗa kenan wanda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi